mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya, shirin da tashar ku mai farin jini ta White Blood Multimedia ke ɗaukar nauyin kawa. Sunana Zainab Mai Agogo. Har yanzu muna cikin littafin Nazir wallafar Jamila Umar. Idan ba ku manta ba a mu da ya gabata. Mun tsaya ne inda muka ce an ji Aisha na gefen gadon Nusaiba kowanne ɗauke da yaron. Wai suna so lallai sai sun bambance su. Amma sun kasa sai faman duba-duban su kawai suke. Amince ta ce dama kun shafa wa kanku lafiya. Idan lokacin a bambance su yayi ko a bambance su. Amma yanzu da gayya za su ringa rikide muku. Dukkaninsu suka yi dariya har Nusaiba ma da ke gefe tana jin wani shauƙin yaran na ratsa zuciyarta. An ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba. Turo kofar aka yi ƙamshin turarensa ne ya musu maraba, sannan ya sallama da muryarsa mai cike da amo da ƙasaita. Ammi ta miƙe da sauri cikin mamaki tana faɗin, yanzu kake tafason? Shi kuma ya amsa mata da eh Ammi ya muka same ku. Amma idanunsa na kan Nusaiba da yaran da ke hannunsa Aisha. har ƙasa ya durƙusa yana gaida dada wacce ta amsa tana faman yi masa tsiya shi ko yana dariya Aisha ce ta gaishe shi sannan ya gaida anti ta amsa tana masa barka mika masa wanda ke hannunta ta ya karɓa jikinsa na rawa haka ma hannunsa ya tsira wa yaron ido kawai yana jin wani ƙauna yana mamaye dukkan jikinsa hatta yatsun kafar yaron nasa ne sak komai nasa ne kallonsa anti ta yi ta ga ya shagala da kallon yaron sai ta ce kada fa uwansa ya yi fushi ka manta da shi baka ɗauke shi ba ta faɗa tana miƙa masa ɗayan. Gefen gadon da Nusaiba ke kai ya zauna hannunsa na karkarwa, ya haɗa su duka biyu ya riƙe, sai kawai idanunsa suka fara yawo a kansu. Masha Allah shi ne abin da kawai yake furtawa, domin kallon tsantsar kama da baiwa irin ta Allah yake yi. Hatta yatsun yaran iri ɗaya ne babu bambanci. Ƙuri ya yi musu da ido, bai san lokacin da ya ji ƙwalla ta cika masa ido ba. Ya ɗago a hankali yana kallon Nusaiba da ke zaune da doguwar riga a jikinta. Tana masa murmushi, ya ma kasa yi mata magana sai binta kawai yake da kallo lokaci ɗaya ya miƙe da yaran a hannunsa ya ƙarasa kusa da Nusaiba bai yi wata wata ba ya haɗa ya rungume su yana sauki ajiyar zuciya Nusaiba sai kawai jin hawayen Nazir ta yi na sauka ta gefen kumatinta Su su ammi suna ganin haka kowace ta fice cike da murna bubbuga bayansa Nusaiba ta hau yi alamun lallashi sai da ya goge hawayen sannan ya ɗago yana sakar mata murmushi amma idanunsa ya canza kala ya furta muryarsa a shaƙe ina matuƙar farin ciki na gode na gode sosai Allah ya saka miki da alkhairi mai nusi wallahi har ma na rasa wace kalar godiya zan miki amma zan ta saka ki a cikin addu'a Allah ya sa ki gama da duniya lafiya ya faɗa yana kallonta murmushi ta yi ita ma ƙwallaye ciko idanunta ta ce amin amin in hat tare da kai kaga yaranka na kallon ka kana kuka ta faɗa da raha kallon su yayi ya ga sun ƙura masa ido kis yayi wa kowanne sannan ya haura kan gadon ya shimfiɗe su yana bin su da kallo haka dai ya zuba musu ido yana ta faman kallon su daga su har uwar tasu sai da ya kai kusan ƙarfe goma sha ɗaya na dare sannan ya yi musu sallama ya je ya kama hotel ya kwana washe gari tun safe dokta ya sallame su bayan an duba lafiyar yaran da kuma mahaifiyarsu dukkaninsu suna cikin ƙoshin lafiya Naziru yana mai da su gida ba su tsaya ba shi da ammi suka juya. Aisha kam cewa ta yi ta ga wurin zama. Nusaibu na dawowa gida ta kira Rahama ta faɗa mata. Ai Rahama kin yarda ta yi har sai da Nusaiba ta saka mata kukan yaran sannan ta yarda. Ai kuwa ba a kwana ba ta zo ta same su cike da murna da ganin baiwar da Allah ya wa ƙawarta. Kangace Kwabo gida ya cika da uwa da abokan arzika ta ko ina barkowa suke yi kamar me. Bash da MG da Gidado su ma ba a bar su a baya ba. sun zo tare da matansu wanda suka yi alkawarin kawo su ana gobe suna. Haka dai gidajen jaridu da gidajen rediyo suka dinga baza wannan haihuwar. Mujallu kuwa sun baza hotunan su a shafukan farko na jaridun, musamman ma jaridar Daily Trust, inda ta wallafa hotunan yaran dara-dara daga ƙasa kuma an yi rubutu da manyan baƙi kamar haka. Alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah. Allah shiraya Adam Nazir Adam Galadanci da kuma Jibril Nazir Adam Galadanci. Abin da yake ɗaukar hankalin mutane shine kyawun yaran da yadda duk wanda ya san mahaifinsu kamar yayi kaki. Lokaci ɗaya duniya ta ɗauka. Wannan shahararren matashin ɗan jaridan wadda duniya ta san shi, Allah ya yi masa baiwar haihuwar yara har guda biyu maza. Lallai Allah shine abin godiya. A ranar suna ne Nazir ya ba da sanarwar sunan ‘ya'yansa wato ɗaya ya sunan Abba wato Adam, ɗaya kuma ya ci sunan kawu wato Jibril. Sunan da ya haskaka zukatan mutane da dama, ciki kuwa har da kawu, wanda sai da ya zubar da hawaye. Nusaiba ma sai da ta yi kwalla domin ta ji daɗin sunan da Nazir ya saka wa yaran. Domin har abada ba za ta manta da alkhairinsa ba. Raguna hudu Nazir ya yanka, shi kuma Abba ya kada sa. Nusaiba kuwa kamar wata tauraruwa a cikin taurari. duk inda ta bi kallonta ake yi yadda gwalagwalai ke haskata jarirai ma sun yi kyawu da su kamar yaran turawa kaya niƙe-niƙe kam har ba magana Bash da Zara akwati na biyu suka kawo ɗaya na babies ɗaya na maman yara haka ma gida gidaɗo MG ne dai ya basu su cek ɗin kuɗi na miliyan ɗaya ita kuwa Nusaiba uwar jego makullin mota su kutum, abba ya mallaka mata na godiyar ta haifa masa zaratan jikoki To haka dai aka yi taro lafiya kuma aka tashi lafiya kowa ya koma gidansa lami lafiya. Yara kuma ana kiransu da Abbu da kuma Abul. Tirnazir ya koma bakin aikinsa ita kuma Nusaiba tana gida tana ci gaba da wankan jego. Abba da Abul kuwa kullum cikin samun kulawa suke ta ɓangaren dada. Musti dai ya gaji da ƙumbiya-ƙumbiya ya fito ya bayyana wa Amma da Abba cewar Aisha yake so ya aure. Hakika Sabba sun yi murna sosai wanda Aisha bata taba zata ba. amma kuma sabba sai suka bata mamaki domin sun nuna mata cewa ita ma ‘ya ce. Cikin lokaci kaɗan abu na gida aka sanya lokacin aure nan da wata bakwai masu zuwa. Duk wanda ya je sai da ya yi musu fatan alkhairi. A ɓangaren sayin na Zainaba kuwa jidda ce ta shigo a fusace ta buga ƙofar ɗakin inna Zainaba tana haki ta ce momi wallahi ba fa zai yiwu ba ki ɗauki dukiyar mu ki ba wanda ba mu sani ba ta faɗa tana ƙara sawa kusa da inna wacce ke haɗa takardu guri ɗaya Sororo inna Zainaba ta tana kallonta sannan ta ce, Baki sani ba dai, ke yin kina da mutunci wanda zan aura shi kike wa haka? Daga zai taimake mu ya karɓi dukiyar ya dinga juya mana, amma kike neman raina min hankali? Kallonta Jidda ta yi sannan ta To idan haka ne, me yasa kika karɓi duka dukiyar hannun waɗanda suka san komai namu, kuma dadi ya yarda da su kafin ya rasu? ta inna Zainaba ta sannan ta tsaki tace ce, Aikin banza, to uwata sai ki rufe ni da duka kin ga Hauwa billahi lazi idan kika cika ni a gidan nan zan juya miki baya kuma sai kin raina kanki banza kawai sakarya ta faɗa ran ɓace tana wucewa hannunta riƙe da wani fayil cike da tilin takardu Sulalewa Jidda ta yi a ƙasa ta fashe da kuka tana ji a ranta lokaci ne yayi na su girba abin da suka shuka. Ita koyin na Zainaba tana zuwa ta miƙa wa Alhaji Basiru fayil ɗin da ke ɗauke da dukkan takardun gidajen man su da su, da kuma gidajensu har da wanda suke ciki kuma nan take ta sanya hannu ta mallaka masa. Alhaji Basiru kam ko minti ɗaya bai ƙara ba ya saɓi takardunsa ya yi mata sallama ya fice yana dariyar mugunta. a ransa yana faɗin shegiya zaki ci ki ai daga yau kin yi bye bye da dukiya ya faɗa yana ƙyaƙyata dariya kamar wani sa sakarai a can Zaria kuwa ana ta yi wa Nusaiba wankanta cikin kwanciyar hankali Abu da Abul su suna samun kulawa ta kowane ɓangare domin Dada ta zage gyara jikarta kawai take babu kama hannun yaro Nazir ya zo sau biyu wanda da ƙyar Nusaiba ke lallaɓa shi ya tafi saboda yadda yake mararece mata babu shakka ya yi haƙuri sosai domin tun da cikin ta ya tsufa ba su haɗu ba kwanansu arba'in da biyar a Zaria kuma yau ne Nusaiba za ta koma Kano ta zagaye gidajen ƙannanta tare da yi musu alƙawarin da ta koma Kano za ta yi musu aiki saboda rayuwarsu ta zama abin tausayi Zubaida ce kaɗai ta yi mata rakiya bayan direba ya zo ɗaukar ta Dada sai da ta yi ƙwallon rabuwa da yaran saboda sun shiga ranta sosai hatta baba da ya dawo gida zai aika a kai masa yaran ya tai musu wasa in na fatsi mama ta sha kewa daurewa kawai take yi sa'an miko tun safe suma suke shirye-shiryen taryar manyan baƙi tunda Nazir ya kira waya ya ce Nusai ba za ta dawo yau ko da karfe ɗaya ta yi suna tsakar falon Ammi wanda Aisha ke ɗauke da Abul ita kuma Ammi tana ɗauke da Abu tana cewa mai gidan da ba ne haka ka zo ana ta faman yin dariya Zubaida na gefe tana kallon yadda ake rawar jiki akan Nusaiba da 'ya'yanta nan anti ta zo aka haɗe Nusaiba ta yi kyau sosai, ta yi ƙiba kamar ba ita ke jego ba. Gaskiya jegon ya amshe ta matuƙa. Nan suka zauna har Abba ya dawo shi da Musti. Su ma sun yi murna sosai. Abba ya rungume jikokinsa yana sa musu albarka. Yara dai sun zo gidan da ake kewarsu, su ne hannun Abba ko Musti ko kuma hannun Anti. Su dai ga su nan haka dai ake ta faman ɗawainiya da su. Sai da dare yayi sannan su Nusaiba suka isa gidansu, wanda tuni Ammi ta sa masu aiki suka gyara ko'ina. shirin kwanciya kawai suka yi Zubaida tana kula da yaran sai washegari ta koma Zaria da nike-niken abin arziki wanda Nusaiba ta haɗa mata ta ce ta ɗauki nata sauran kuma ta kai kaiwa ƙannenta. to dama rayuwar kenan abin da ya baka tsoro babu shakka wata ran shi zai sa ka kuka Allah dai ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe da Nazir ya ji Nusaiba ta dawo ya yi ƙoƙari ya zo gida a cikin satin amma bai samu dama ba sai sati na sama sannan ya samu zuwa bai faɗa wa kowa yana tafa ba sai dai Nusaiba kawai ganinsa ta yi kwatsam lokacin wajen karfe takwas ne na safe tana tsaye abu na kan gado tana kokarin sanya masa pampers shi ko abul na gefe yana kwance yana tsala kuka sanye take da doguwar rigar atamfa ta coke dan kwali a kanta sauri take ta gama shirya abu kafin ta zo kan abul kamshin turarensa ne ya tona masa asiri alamun yana wurin juyawa tayi da sauri sai ko suka haɗa ido yana tsaye ne a bakin kofa hannunsa rataye da yar jakarsa ɗaya hannun kuwa na cikin aljihunsa fuskarsa a sanye cikin wani ɗan siririn medicated glass mai kyawu da tsari murmushi ya sakar mata sannan ya ware mata hannu bata tsaya komai ba ta saki abbu da ke kwance ta isa gare shi ta faɗa masa shi ko ya mai da hannu ya rufe ta yana shinshina wuyanta cikin wani yanayi ya furta na yi misin ɗinki matata Nusaiba ma ta ba shi amsa da cewa ni ma na yi misin ɗinka mijina. Shafa ƙirjinsa ta yi kai tsaye tana sakar masa kis a gefen kunne. Sun dade haka a tsaye dukkaninsu suna jin kewar junansu. Ihun da Abba ya tsandara ne ya sa suka dawo cikin hayyacinsu. Har ya gaji da kuka ya gangaro ƙasa. Nan shi ma Abel ɗin ya fara kuka yana ƙoƙarin faɗowa daga kan gadon. Cikin zafin nama suka isa gun a tare. Kafin ta ƙarasa ya riga ta kaiwa. Nan ya yi saurin cafe shi ita kuma ta ɗauki abu da ke ƙasa yana kuka. A tare suka kalli juna suna murmushi. Zama ya bakin gado tana jijjiga abu shi kuma yana jijjiga abul. kallonta yayi sannan yace ce ba shi nono mana tura baki ta yi ta ce yanzu fa suka sha saurin cewa yayi baki da hankali ne yara da abin su amma ki hana su ya faɗa yana haɗe rai ita ma ran ta haɗe tana cewa wallahi idan na biya ma yaran nan sai sun tsotse ni tas ya ce mata eh ina ji ai haƙƙin su ne kawai ki basu bata yi magana ba haka ta ɗauki abu ta bashi ya sha sannan da ta gama Nazir ɗin ya miƙo mata abul shi ma ta bashi ya sha ya ƙoshi haka Nazir din ya taimaka mata ta gama shirya su sannan ya ɗauke su dukkanin su yana ce mata 'Bari na kai wa ammi zaratanta su bar min ke haka ki huta ya faɗa yana ɗaga mata kira dariya ta yi tana faɗin to ai shikenan hakan ma yayi wucewa yayi kai tsaye bai tsaya ko ina ba sai gidan su ammi ammi kuwa kawai ganin sa kwatsam ta yi ta tambaye shi yaushe ya dawo bai tsaya ba ya mika mata su yana faɗin ammi ga mazajen ki nan sun zo hira ki basu kuɗin zance ya faɗa yana jire mata su akan kafafunta karɓar su tayi tana faɗin mazajen da babu cefane ai gwanda tsohon mijina ta faɗa tana dariya Nazir bai tsaya ba Allah Allah yake kawai ya koma gida aiko ko da ya koma har Nusaiba ta sake wanka ta sanya wata shegiyar riga Shigar sa ke da wuya wani annoran kamshi ya daki sa ai cak ya tsaya yana kallon ta ɗaukar ta kawai yayi bai dire da ita ko ina ba sai a cikin ɗakin su yana binta da kallo ta miƙa hannu ta jawo shi ya faɗa kanta lokaci ɗaya tana sakar masa wani lallausan murmushi haka dai masoyan suka ci soyayyar su yadda ya kamata mai sauraro bari mu dakata anan sai ka biyo mu a shiri na gaba